والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haɗuwa a waɗannan darussa masu albarka a wannan birni na katsina a wannan rana wacce ita ce ranar bakwai ga watan januwari na shekara ta 2022 a wannan matsalaci na banu kumasi a birnin katsina mun taru domin gabatar da daura a kan littafin al'usul min ilmin usul wanda al'allama muhammad bin saleh al'usaimin ya wallafa ah, kafin mu shiga bayani akan wannan littafi mai albarka babu laifi mu yi muƙaddima akan ilimin usul sannan kuma mu yi muƙaddima akan abin da yake da alaƙa da shi mawallafin wannan littafin ko da a taƙaice ne a wannan littafi kamar yadda kuka gani sunansa al usul min ilmi usul. ma'ana wasu ƙa'idoji ne zai faɗa a ilimin usul shine manar al'usul min ilimin usul idan aka ce al'usul jam'i ne na al'asul wanda in an ce al'asul a lugar larabci ana nufin mayubna alaihi zairu mana abin da za a iya gina wani abu a kansa wannan ginin ya kasance hissi ne ko ma'anawi zai iya yi waye zama abu ne wanda za a iya taɓa shi zai kuma iya yi waye zama abu ne wanda ba za a iya taɓa shi ba kawai dai za a iya ganin sa ne kuran ba za a iya sa ba kawai dai abu ne wanda yake ma'anawi kamar hissi yanzu misali asulul jidar tushen gini za a iya ce masa asali. sannan kuma ma'anawi shine abin da ba za a iya taba ba kamar yanzu da ake cewa usulul hadith kaga waɗannan duka a ma'anawiya ne ko a ce fulanun bana amrahu ala aslin kaga wannan yana magana akan abin da yake manawi ne asli idan an ce al'asil a wajen malaman musulunci to suna amfani da kalma al'asil a manoni guda hudu na farko wani lokacin malaman musulunci idan suka yi amfani da karma al'asul suna amfani da ita a matsayin addalil kamar yanzu idan kana karanta bidayatul mustahid wani hayatul muktasid wacce ibn rushd al-hafid wanda ya rasu a shekara ta 595 ya wallafa zaka ga da yawa idan ya fara babi zai ce maka wal aslu fi hadha al-bab qawluhu ta'ala wal aslu fi wujubi sala qawluhu ta'ala wa kaga wannan abin da yake nufi da al'asul a anan yana nufin ad-dalil mana wa dalilu ala wujubi sala ana amfani da kalmar al da ma'anar al qa'ida al mustamirra mana wani abu wanda a ƙarƙashinsa ake iya gina abubuwa da yawa a kansa ana amfani da kalmar al a matsayin wannan ma'anar kamar yanzu misali in kana karanta usulul idan kana karanta qawaidul fiqhiyya zaka ga ka'idoji da yawa waɗanda suka fara da kalma al-asl al-asl fil ashiya al-ibaha al-asl fil umur al-arida al-adam al fil abda at-tahrim al fil miya at-tahara kaga wannan duka abin da ake nufi da al-asl anan shine al-qa'ida al-mustamirra wannan shine ma'ana al-asl anan abu na uku shi ne ana amfani da al'asul a matsayin arraji A yanzu misali idan kana karanta balaga da usul ma ka ji an ce maka al'asul fil kalam al Ka gama a nan gurin abin da ake nufi da al'asul anan shine ana nufin arraji Mana an aka ce al'asul fil kalam al haqiqa ana nufin mafi ranjiya in mutum yayi magana yana nufin haqiqa na haka in mutum ya ce yanzu ra'aitu asadan to ba yadda za ka iya ɗaukar wannan asad ɗin a matsayin wani abu daban saɓanin wannan dabbar sananniya wacce take farauta dole sai an samu karina sannan za ka iya kautar da shi daga wacce take mai farauta zuwa wani abu daban in an samu karina sai ya zamanto ya fita daga al'asir ɗin shi yasa arraji shine alhaqiqa abu na hudu shine ana amfani da kalmar al'afil a matsayin almaƙisu alai yanzu idan kana karanta usul idan ka zo babin ƙiyasi za ga ƙiyasi yana da rukunai guda hudu daga cikin rukunan ƙiyasi a na farko shine al'asl ma'ana almakisu alai kamar yanzu misali idan muka zo muna so mu gano haramcin wiwi kaga babu ita a ƙur'ani da sunanta amma za mu ce tana bugarwa tunda tana bugarwa to za mu ta a kan giya saboda haka ita ma ta zama haram to ita wiwi ɗin da muka kiyasi ita ce alfar ita kuma giyar da muka kiyasi a kanta ita ce al'afil yanzu misali in muna magana game da riba za mu iya cewa riba za ta iya shiga cikin za ta iya shiga cikin shinkafa me yasa za ta shiga cikin shinkafa shine saboda ana iya ajiye ta ana kuma iya ci a rayu za mu iya a akan albur wacce ta zo a cikin hadisin abu huraira da kuma da bin sami to kaga wannan anan gurin aka ce al'asil anan gurin ana nufin al-maqisu alai a kafin mu je ga tarihin ilimin usul a wajen malaman ilimin to babu laifi idan muka yi tarihin a usulun fiƙi a taƙaice a kamar yadda aka sani a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma zamanin sahabbai babu wani ilimi wanda ake kiransa usulun fiƙi babu shi amma a salikarsu da kuma yanayinsu na yau da kullum to suna amfani da kawai usuliya a wajen zartar da hukunce-hukunci daga cikin abin da aka rawaito shine abdullahi dan mas'udi yana cewa abdullahi dan mas'udi yana cewa a wa'ulatul ahmal ajaluhunna an ana hamlahunna yana kafa hujja da ita a matsayin cewa wannan ayar tana yin tafsisin wallazi na yi kuma ya zaro na azwajin yana mana ibn mas'ud yana bayani akan cewa matar da aka mutu aka batta da ciki to idda ta shine ta sauke cikinta ya yace ayar wa ulatul ahmal ita za a gabatar akan ayar wallazi na yi tawafauna minku suka ce a nan gurin ibn mas'ud yana yin ishara zuwa ga wata ƙa'ida ta malaman usul wacce take cewa annasul lahif yukhassisun nassas sadiq aw yansakhu ina fatan mun gane haka zamanin sahabai su ma ba a samu wani ilimi wanda ake kiransa ilimin usul ba ilimin usul da wannan sunan na usulun fiqh an haife shi ne a zamanin tabi'ut tabi'in zamanin imamu Ashafi kamar yadda suka faɗa akwai dalilai na gaba ɗaya waɗanda suka sa aka haifi ilimin usul akwai kuma dalili khas dalilai na gaba ɗaya shine raunin mutane wajen fahimtar larabci musamman kasancewar an samu cakuɗeɗeniya tsakanin ajamawa da kuma a larabawa wannan yana daga cikin dalilan da ya sa aka samu cakuɗuwa ya zama larabawa harshensu ya yi rauni sannan kuma an samu tattaunawa mai zafi tsakanin madarasatul hadith da kuma madarasatul ahalun ra'ayi wacce take iraq wacce wannan tattaunawar ta sa dole a samu ƙa'idoji waɗanda za a yi amfani da su wajen iskin baƙul ahkam to sannan kuma suke cewa akwai sababi khas shine Abdurrahman bin Mahadi ɗaya daga cikin muhaddisun ya nemi Imam Ash-Shafi'i ya sanya masa wasu ƙa'idoji to shine sai Imam Ash-Shafi'i ya rubuta littafinsa na farko wanda ake gani shi ne tubali wanda aka aza a tashin ginin wannan ilimi wato littafin sana'ar risala wanda wannan littafin sana'ar risala littafi ne wanda har yanzu yana nan ana amfani da shi bayan imamu shafi'i an samu malamai da yawa waɗanda suka zo a bayansa waɗanda su ma suka yi rubuce-rubuce a cikin wannan ilimi na usulul fiqh an samu wasu malaman waɗanda suka zo a cikin ƙarni na uku inda shi Imam shafi ya rasu ne a cikin ƙarni na biyu a shekara ta ya rasu afon a farkon ƙarni na uku ya rasu tunda Imam shafi ya rasu a shekara ta ɗari biyu ne da hudu ya rasu saboda haka a cikin ƙarni na hudu nan ma an samu malamai waɗanda suka yi rubuce-rubuce a cikin wannan ilimi na usulul fiqh irin su baqilani da sauransu sannan a ƙarni na biyar an samu zakakuran malamai waɗanda suka fito a da wannan ilimi musamman irin su imamul haramain al-juwaini wanda ya rasu a shekara ta 478 bayan imamul haramain al-juwaini akwai waɗanda suka zo daga bayan ɗalibansa irin su imamul ghazali muhammad bin muhammad bin muhammad shi imam al-ghazali ya rasu a shekara ta ɗari biyar da biyar shi aljuwaini imam al-haramai kusan littattafansa waɗanda suka fi shahara a ilimin usul su ne akwai al-burhan fi usul akwai kuma su giyasul umam sannan shi ma imam al-ghazali akwai littattafansa guda biyu waɗanda su ne suka fi shahara a cikin wannan ilimi na usulul fiqh su ne almustasfa akwai kuma almankul waɗanda duka waɗannan littattafai ne waɗanda aka yi su a wannan ilimi na usulul fiqh wanda bayan imam al akwai malamai waɗanda suka zo a cikin ƙarni na bakwai tunda shi imam al ya rasu ne a ƙarni na shida shekara ta ɗari biyar da biyar akwai irin su fakhruddin razi wanda ya rasu a shekara ta ɗari shida da shida wanda littafinsa al-mahsul littafi ne wanda ya ta shahararre a wannan ilimi na usulul fiqh a tsakiyar wannan karni kuma an samu malamai waɗanda suke zakakurai waɗanda su ma suka fito suka ba wa wannan ilimi gudunmawa irin su ah, sultanul ulama al'izzu bin abdussalam wanda ya rasu a shekara ta 661 sannan kuma akwai imamul qarafi abul abbas wanda shi ma ya yi tsarin littafin a fakhruddin razi kuma shi ma ya yi littattafai a usul sir a shi imamul qarafi yana daga cikin malaman malikiya ya rasu a shekara ta 684 ya rasu sannan bayan imam alƙarafi ya wuce a cikin ƙarni na takwas akwai a malamai da yawa waɗanda aka samu waɗanda su ma Allah subhanahu wata'ala ya musu tagomashi a cikin wannan a fanni mai albarka daga ciki akwai da wacce alu taimiyya suka rubuta kakan ibn taymiya shekul islam mashahurin abul barakat akwai akwai littafin da ya rubuta na al-muswadda sai mahaifin ibn taymiya abdul halim ya zo shi kuma ya yi ta'aliki sai kuma ita shi kuma shekul islam ibn taymiya wanda yake mashahurin wanda ya rasu a shekara ta 728 shi ma kuma sai ya zo ya yi ta'aliki akan wannan ilimi na usulul fiqh wanda sunan littafin al-muswadda li ali taymiya littafi ne wanda yake mashahuri wanda kuma ana amfani da shi akwai kuma zakakurin malami ibn al-qayyim wanda shi ma yayi rubututtuka a wannan fanni ibn al-qayyim ya rasu a shekara ta 751 ya rubuta littattafai a fannin eh, usulul fiqh waɗanda suka fi shahara daga ciki akwai ilamul mawakin an rabbin alami. wanda abin da yake da alaƙa da kiyasi kawai ya mai kusan shafi ɗari biyar ina tuna lokacin muna coursework na masters a shekara ta dubu biyu da bakwai malaminmu ya samu mun yi iftisarin wannan a rubutun na ibn al haka na cikin littafin sa miftahu daris sa'ada da kuma tsariqul hijratain da kuma shifa'ul alil duka ya yi bayanai masu amfani a kan wannan ilimi na usulun fiqh wannan karni na takwas kenan a karni na tara na ma akwai malamai zakakurai waɗanda aka samu sun ba da gudunmawa a wannan fanni na usulun daga ciki akwai ibnul huma wanda malami ne daga cikin malaman a malaman hanafiya ya rasu a shekara ta ɗari takwas da sittin da ɗaya wanda ibn al-humam ya rubuta littafinsa a tahrir wannan littafi ne wanda yana kama da algaz ma'ana in ba iliminka ya yi zirki a usul ba ka iya fahimtar shi ba saboda ya dunkule shi ya iskisarinsa da yawa sannan bayan ibn al-humam a wannan karni na tara dai akwai ɗalibinsa wanda ya zo daga baya wanda shi ma ya ba da gudunmawa sosai ibn amir al-hajj wanda ya rasu a shekara ta ɗari takwas da saba'in da tara ya rubuta littafinsa a taƙrir wata hadir fi ta tahrir sunan littafin kenan a ƙarni na goma nan ma akwai malamai da yawa waɗanda suka bawa wannan ilimin gudunmawa daga cikin zakakuran malamai akwai imam asiyuti jalaluddin asiyuti abdurrahman wanda ya rasu a shekara ta 911 wanda shi ma ya ba da gudunmawa sosai <clears throat> wajen tabbatar da wannan ilimi sannan akwai akwai akwai akwai kuma ibn nujayn al-hanafi wanda ya rasu a shekara ta biyar. shi ma yana daga cikin malamai waɗanda suka ba da gudunmawa a wannan ƙarni haka dai Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da kare addininsa aka ci gaba da samun tagomashi da kuma malamai waɗanda suke ba da gudunmawa ga wannan fanni mai albarka wannan fanni na a usulin fiqh an ci gaba da samun malamai waɗanda suke ba da gudunmawa a wannan fanni mai albarka har zuwa kusa da mu a ƙarni na goma sha uku an samu malamai waɗanda suka yi rubuce-rubuce irin su imamu shaukani wanda ya rasu a shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin ya rubuta littafinsa irshadin kuhul wanda mafiya yawancin abin da wannan littafin ya ƙunsa ya ƙunshi eh, za ka iya kiran shi iktisar ne na littafin albaharul muhit wanda zarkashi ya rubuta zarkashi yana daga cikin malaman ƙarni na takwas yana cikin malaman ƙarni na takwas to haka dai aka ci gaba da rubuta littattafai kala-kala a cikin wannan ilimi na usulun ilimin usul ilimi ne gaskiya wanda yake da matuƙar amfani wanda a ilmul ala ne kuma duk mutumin da bai iya ilimin usul ba yana da ragowa a ragowar ilimin maka balma idan ka ce mutumin da bai iya usul ba ba malami ba ne ba ka yi kuskure ba saboda ba wani hukunci da zai iya ba. akwai wani malami sheik abdulaziz as-sa'id wani malami cikin ɗaliban ibn usaimin yake cewa a wata daura da ya yi mana ta alkawa'idul musula yake cewa duk matsalolin da kake gani yace duka firakud da ma daga cikin dalilan da yasa suka kauce shi ne rashin ilimin usul su ilimin usul ilimi ne gaskiya wanda yake yana da amfani kuma yana da matuƙar fa'ida saboda na farko ta hanyar ilimin usul mutum zai san yadda zai iskin batul ahkam sannan kuma duk mutumin da Allah subhanahu wataala ya bashi ilimin usul to Allah ya tara masa ilimin muka da yawa a guri guda kaga yanzu misali idan ka zo babin da yake da alaƙa da annas za ka ji ka a ulumul qur'an idan ka zo babukan da suke da alaƙa da al'umum wal khusus al mutlaq wal muqayyad za ka ji ka ka zama malamin lugha idan ka zo babu sunna alfazun riwaya maratibin riwaya za ka ji ka ka zama malamin ulumul hadith don haka ka ga a takaice za ka samu cewa ilimin usulun fiqh ilimin mukane da yawa suka taru suka haifar da ilimin usul wanda kuma da yawa rashin fahimtar wannan ilimin yana daga cikin abubuwan da suke taimakawa wajen rashin fahimtar ilimin muka da yawa da haka kamar yadda suke cewa ilmul usul suna kiransa ilmul askiya haka suke ce masa saboda shi ilimi ne wanda in dai kana so ya maka amfani to ya zama ka haddace shi koyaushe yana tare da kai ba ilimi ba ne wanda za a ce sai in an buɗe littafi ta iya ya kamata a ce koyaushe yana tare da kai saboda ne saboda ilmul alami mana laisa maqsudan li ba wai ana yin ilimin usul a karan shi bane a'a ana yin shi ne domin ya taimaka maka wajen fahimtar ragowar ilimin muka yanzu misali idan ka karanta faɗin Allah subhanahu wataala hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmal kaga idan ka zo wajen waddamu in kana karanta tafsirai wani malamin tafsirin zai ce maka wa huna yuqmal al mutlaq ala al muqayyad kaga da yace maka yuqmal al mutlaq ala al muqayyad abin da yake maka nufi shine nan gurin addam ya zo mutlaq ba siffanta shi da komai ba haka za ka je ka ɗauko ayar da take cikin surat an'am ne sai ka haɗa da ita qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala qa'imin illa an yakuna maitatan aw daman Ka kaga a can ya kayyade shi da addamul masko nan kuma ya bar shi a mutla ina fatan mun gane to kaga a nan gurin ya ce maka kawai yi kumalar mutlak alal muƙayyar yi kumalar mutlak alal muƙayyar to kaga a nan gurin idan ka kalla za ka ga cewa in ba usul ɗin ba za ma ka fahimci aya ina fatan mun gane alakulli hal a a wajen malaman usuli idan aka ce a idan aka faɗi ilimin usul to yana da ma'anoni har guda biyu waɗanda insha Allah ta'ala idan mun zo yin shirin za mu yi bayani a kansu na saboda haka wajen malaman usul in an faɗa wannan eh, usulul fiqh yana da ma'anoni guda biyu sai dai kafin mu zo magana a kan ma'anarsa ilimin usul ka ilmi to tunda mun yi tarifin al'asul babu laifi kuma mu yi tarifin alfek. idan aka ce alfek a lugar larabci yana nufin alfaha akwai malaman da suka ce yana da ma'anoni guda uku alfahamul mutlak alfahamul fahimu zarabin mutakallin min kalami amma dai zancen da ya fi inganci shi ne kawai ma'anarsa alfaha ya fahu ka kaga ma'anarsa ya samu kauli walakin la ta tasbihahum walakin la ta tasbihahum ina fatan mun gane da haka ma'anar usul a taƙaice shine a ne ma'anar usul a taƙaice yana nufin ma'anar fiƙiwu a taƙaice yana nufin alfaham a wajen malamai kuma shi ma'anar fiƙiwu ya wuce marhaloli har guda uku marhalar farko akwai lokacin da ake amfani da alfiƙ a matsayin kawai fahimta addini gaba ɗaya daga shi ta an ka kalli wasu malaman suna fassara fiƙi da ma'arifatun nas malaha wa ma'alaiha saboda haka a farko-farkon lokacin malaman musulunci in sun yi amfani da kalmar fiƙi suna nufin duwan ilimi wanda yake da alaƙa da musulunci sai na biyu sai ya zamanto ana amfani da fiƙihu a matsayin al'ahkam al'amaliya a shariiyya al-muktasab min adillati a tafsiliya mana ayyukan shari'a waɗanda ake aikatawa daga ɓai daga baya ya zamanto su ake kira alfir ayyukan da ake aikatawa daga ɓai daga baya su aka koma ana kira fiƙihu da haka alwala sallah wannan tana cikin fiƙihu amma misali alkhawf arraja attawakul wannan ba a kiran shi fiƙihu a wannan sabon istilahi idan kai kasan ilimin da yake da alaƙa da ayyukan da ake aikatawa da kafai to ka zama faƙi marhala ta uku shine lokacin da aka yi da'awar rufe babin istihadi sai ya zamanto in aka ce alfek, kawai ana nufin mutum ya haddace aqwalul fukaha saboda haka wanda ya karanta ahalari ya karanta ishmawi ya karanta risala ya fahimce su ya ce wannan fakihi ne alhali kuma almarahil ɗin baya wanda ya zamanto cewa iya abin da ya sani shi ne shine suka ha wannan ba a kiransa fiqhiya sunansa muqallid shi kuma muqallid Ibn Abdulbar abu umar wanda ya rasu a shekara ta 200 wanda ya rasu a shekara ta 463 ya ito ijma'i cewa malamai sun yi ijma'i cewa muqallidi ba malami ba ne. to amma kaga daga baya ko da mutum ba zai iya gane ko hukunci ɗaya ba a ƙur'ani ko a hadisi to shi ake kira faƙi ina fatan mun gane a taƙaice a kamar yadda za mu zo mu karanta daga baya a littafi idan an ce ilimin usulin fiqh to malamai suna amfani da ilimin usulin fiqh ta hanyoyi guda biyu akwai waɗanda suke ɗaukar ilimin usul a matsayin ƙawa'i ƙa'idoji saboda haka in sun zo mai tariki za su ce alƙawa'idun ijmaliya allati yutawassalu biha ila su fiqh min al-adilla akwai waɗanda kuma suke ɗaukar ilimin usul a matsayin a kawai tushe ne saboda haka sai kaga idan sun zo yi mai tarihi, su ma za su mai tarihi a matsayin asali ina fatan mun fahimta to don haka a wannan ilimi na al'usul ilimi ne mai mahimmancin gaske kafin mu shiga littafin babu laifi ne magana a taƙaice akan shi sheikh muhammad bin salih al'usaimin afwan a a can abin da nake so in ce shine akwai malaman da suke yi masa tarihi a matsayin kawai wasu kuma malaman idan suka tashi sai su masa tarihi a matsayin hanya wata hanya ce wacce za ta kai ka zuwa fahimtar hukunce-hukunce <clears throat> wasu kuma suna kallon su a matsayin a kawai muhammad bin salih al an haife shi a shekara ta bakwai, kamar yadda na ji haka daga wajen ɗalibinsa sheikh khalid al-mushaiti akwai daurar da ya taɓa mana a shekara ta 2004 haka ya ce wannan ita ce shekarar da aka haifi malam sheikh muhammad salih al-usaini allah subhanahu ala ya sanya mutum ne mai fasaha tun yana yaro kuma ya samu raino da kuma tagomashi na musamman a wajen malaminsa sheikh Abdulrahman bin nasir al-sa'adi <laughs> sa'adi ne ko sa'idi na me dalilin ku na sa'idi wanda ya taba kallon munakasha ta ta PhD akwai ta a YouTube akwai a a Facebook ma mun yi jayayya da yawa da malamai da mun yi jayayya da malaman da supervisor da da external examiner ɗin mun jajayya da su da yawa akan wannan ina ce musa iya bincike na ta ajini ba wani dalili da zai sa a yi tun tunda asalinsa daga bani sa'ad to da wanda dalili zai zama siriki so haka dai sun ja nima na ja ban sani ba sun gamsu da ra'ayina ko ba su gamsu ba ni dai ban gyara ba Su a haka na ban shi da su larabawa ne yan can ne to amma ni dai a iya bincike na ba wani dalili da zai sa a ce su to su ma kuma har iya zaman da muka yi da su na shekaru ba su kawo min wata hujja da za ta sa a ce su igi ba so ni ina ganin in dai daga alu sa'ad ne ko bani sa'ad ba wani dalili na larabci da zai sa a ce su igi so cewa su idi kawai a bakin mutane amma har hashi supervisor dina a phd duk da tumbatsa sa ilimin makasit mun yi jayayya da shi amma bai kama wata hujja da zai sa a ce su idi ba to haka kuma a wajen defense ma sai da muka tattauna akan ita wannan kalmar so ni dai sa'adi nake cewa ban san kuma wani dalili da zai sa a ce su idi ba su shi sheikh muhammad bin sani al-usaimin an kawo shi wajen sheikh abdurrahman bin nasir al-sa'adi wanda ya rasu a shekara ta dubu da da uku shida an kawo shi wajen da yana ɗan ƙarami saboda haka lokacin da ya ga tarbiyyar shi da kaifin ƙwaƙwalwarsa har da mahaifinsa zai tafi da shi sai ce mata utruku lana muhammadan kuma muhammad ana to sai aka bar shi saboda haka a ɗalibansa a malamansa gaba ɗaya babu wanda ya tasirantu da shi kamar shek sa'adi duk wanda ya ce karanta fatawoyin ibn usaimin ce karanta fatawoyin ibn sa'adi to zai gane alaƙar da suke da shi hatta saukin usuluji hatta saukin usulubi to za ka samu cewa ya yi tasiri mai yawa a kan shek usaimin saboda su duka guda biyun allah subhanahu wa ta'ala ya azurta su da saukin usuluji saboda za ka karanta shafi ɗari a littafansu ka zo kalmar da ba ka sani ba wannan gaskiya Allah ya yi musu wannan ni'imar ina tuna rubutuna da na yi na phd min fadlillah shi sheikh Abdulrahman sa'adi yana da littattafai guda tamanin waɗanda ya wallafa guda ɗaya ya ɓata saboda haka akwai guda saba'in da tara lokacin da nake rubutuna na maƙasir shari'a na karanta guda saba'in da takwas daga ciki daga bango zuwa bango ɗayan kuma ban karanta shi duka ba to amma gaba ɗaya kalmomin da na samu waɗanda za a iya kiransu in ba su wuce shafi ɗaya ba mana ba su wuce guda talatin ba waɗanda ni dai nake ganin su kalmomi ne masu tsauri suna buƙatar shinari gaba ɗayansu ba za su kai kalma talatin ba a cikin waɗannan littattafan guda saba'in da takwas to kaga wannan sauƙin usulubi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta shi da shi ibn usaimin daga cikin falalar da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa shine Allah ya ba shi fannoni da yawa za ga littattafansa duk da asalinsu mafiya yawancinsu tafrig ne aka yi daga karatuttukan da ya gabatar amma za ku ga yawancin fanninnuka yana da rubututtuka akwai sharhin baikoniya ga ulomar hadith ne idan ka dawo usul ga littafin al'usul mai ilmin usul in ka zo fiƙihu kana da a littafin sharhul mumke kaga littafi ne shi ma a fikihu a luga kuma yana da wannan littafi sharhin wannan littafi na wani malaminmu shekhu saini a madina ya ce cewa a jiromiya kuskure ne duka kuskure ne al'ajuraniya Shi ne daidai al’ajin raniya yace saboda sunan wanda ya wallafa littafin ibn ran shi ne sunansa ibn al’ajin ran sunansa kenan so sai ya zama sunan littafin raniya saboda nisba ne zuwa ga mawallafin littafin saboda haka duka waɗannan littattafan Allah subhanahu wa ta'ala ya hore masa ya yi sharhinsu kusan ɓangarori da yawa na ilimi akwai wani littafi kuma wanda ya haɗa ƙawa'idin tafiya da kuma usulun fiƙa ciki wacce manzuma ce wacce ta kai baiti ɗari da kaɗan wacce mun yi sharhinta a wannan birni na katsina a disamba na shekara ta da goma sha bakwai. wanda littafi ne mai amfani gaskiya ya tattara matsaloli da yawa na ilimi wanda wannan littafin ya fi littafin malaminka sa'ad tattaro matsaloli waɗanda suka san ilimin rubi sun ce ha a ɓangaren ma wazanin waƙa ya tsara littafin malaminsa saboda haka allah subhanahu wa ta'ala ya azurta shi da tarbiyyar ɗalibai da yawa wannan yana daga cikin abubuwan da muka rasa yanzu za a ga malami ya mutu amma kuma ba shi da ɗalibai waɗanda zai iya ce maka shi ne ya tirenin ɗinsu daga farkonsu har zuwa ƙarshe ibn usaimin alhamdulillah mun ba mu shi ba lokacin da muka je madina saboda shi ya rasu ne a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da ɗaya to amma mun je har a gidansa da kuma majalisinsa wanda za ka ga yana da gida na musamman wanda ya ware saboda ɗaliban ilimi su dinga amfana a ibn usaimin akwai ɗalibai da ya trenin ɗinsu saboda haka lokacin da ya samu cutar kansa kuma likitoci suka nuna masa cewa da wahala ya tashi da haka sai ya rubuta wasiya akan cewa ɗalibansa guda uku ci gaba da darussan shi bayan ya bar duniya biyu daga ciki kuma sirkansa ne akwai sheikh abdurrahman dahash shi ibn usaimin ya rubuta wasiya a matsayin cewa ya ci gaba da yin darasin luga da kuma tafsiri akwai kuma sheik a khalid bin abdullah al-muslim wanda ibn usaimin ya wace tashi a matsayin ya ci gaba da yin darussan aƙida akwai kuma sheik sami su shi kuma ibn usaimin ya wakilta tashi ya dinga yin darussa na hadisi da kuma darussan fikihu shi wannan a sirkinsa ne saboda shi ibn usaimin kamar yadda aka faɗa ‘ya'yansa mata guda uku ne katal ya haifa so guda biyu ya ba wa ɗalibansa ɗaya ya ba khalidul muslim ɗaya kuma ya ba wa shi sheikh sami sukair wanda ustazi doktor ne profeso ne a jami'ar ƙasim wanda shi sami sukair allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi ilimi mai yawan gaske kusan a ɗaliban uku ni dai tun da mun je karatu wajensu a shekara ta dubu biyu da biyar mun je mun yi karatu a wajensu mun yi kwanaki da su tare da su a wajena a cikinsu su ukun banga wanda ya kai iliminsa ba a sannan kuma na biyu har muryar ma irin ta ibn usaimin yake kawai inda za ka bambance shi ne wajen shekaru kaga shi ibn usaimin za ka ji alamar tsufa shi kuma wannan a lokacin da muka je karatu wajensa a shekara ta dubu biyu da biyar za ka ji akwai alamar cewa matashi ne to don haka a za ka ji wannan alama amma ta fuskar ilimi da kuma ta fuskar kwaikwayon murya za ka ji shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi ilimi mai yawa ya kuma ɗaga darajarsa a ilmanci ala kulli hal ibn usaimin yana daga cikin mutane waɗanda allah subhanahu wa ta'ala ya azarta da tsoron allah subhanahu wa ta'ala na karanta wani bayani da aka yi a kansa aka ce wata mace ta yi masa waya sai take cewa ta yi wani mafarki tana so a fassara mata shi kuma shin ya halatta wanda ta yi mafarkin da shi ta sanar da shi sai ya ce mata ne kika gani sai take cewa ta yi mafarkin wani mutum da ta san shi ta gan shi yana dawaci a ɗakin Allah tsirara haka ta gan shi yana yin ɗawaci sai ya ce mata kin san mutumin ta ce yi eh, na san shi sai ya ce mata to wannan mutumin da kika gani ki masa bishara da cewa zai fita daga duniya ba shi da zunubi ko guda ɗaya shi ne fassarar mafarkin sai ta ce masa to yanzu wannan mutumin da na gani zan iya masa bishara kuma zan iya ba shi labari ya ce eh za ki iya masa bishara kuma za ki iya ba shi labari haka fassarar mafarkin take sai ta ce mata to kai na gani kawai sai ya fashe da kuka Allah subhanahu wa ta'ala ya sa gaba ɗaya ka sadaukar da rayuwarsu wajen karantarwa da kuma biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala an ce likitoci sun hana ibn usaimin karantarwa sun hana shi ya dinga karantarwa saboda halatu mustahiyya amma duk da haka yana kwance yana fama da wannan ciwon amma duk da haka ihina karantarwa ba har Allah subhanahu wa ta'ala ya zo ya ɗauki rayuwarsa ya rasu a shekara ta nawa muka ce 1421 na aka yanzu yana da shekaru nawa kenan da rasuwa 22 to wannan shine ibn usaimin a takaici abinda zan rufe wannan darasi da shi shine kamar yadda na faɗa a farko-farko ilimin usul yana buƙatar abubuwa guda biyu masu mahimmanci abu na farko shine hadda duk wanda yake so ya zama wani abu a ilimin usul to dole sai ya zamanto yana da hadda in dai mutum kawai fahimta zai ba zai zama komai a ilimin ba abu na biyu kuma shi ne fahimta dole sai mutum ya haɗa waɗannan abubuwan guda biyu sannan Allah subhanahu wa ta'ala zai iya sawa ya zama wani aba ilimin usul kuma shi ilimin usul ilimi ne wanda zai taimaka maka hatta a hidimomin rayuwarka ta yau da kullum ba iya wajen fahimtar nasoshi ba baƙin lani yana daga cikin malaman usul zakakurai wani ya zo wajen baƙin lani wani kirista ne ya zo wajen bakin layi sai yake cewa da shi wai ni me ya faru ne a gidan annabinku na ji ana ta wasu 'yan ƙananan maganganu ana cewa matashi shi ta yi zina me ya faru ne wai mai ake ciki ne a gidan annabin naku to kirista ne in ka jawo mai nasoshi ba zai gane ba hadisi ba aya sai ce mai ayi. abin da ya faru shine wasu mata ne guda biyu tsarkaka aka zarge su da zina ɗaya tana da aure ɗaya kuma ba ta da aure wacce ba ta da auren ta zo da ɗa wacce take da auren kuma ba ta zo da ɗa ta ya ka gani kun gane misalin ai to kaga ba aya ba hadisi saboda shi dai in dai kirista ne na kwarai Nana maryam tana da girma a wajen shi to da nana maryam da nana aisha duka an zarge su da zina to shi yanzu zina in aka zargi da mata aure da matar da ba ta da aure wacce ce zina ta fi ƙarfi aka fi ƙarfin zarginta mara aure sannan da matar da aka zarge ta da zina kuma ta zo da ɗa da wacce aka zarge ta da zina kuma da taɓa haihuwa ba to wace ce za a fi zarga wacce ta zo da ɗa to kaga misalin da ya bashi shine idan zai zargina na Aisha da zina to zargin da zai yi wa na na maryam ya fi ta bangarori guda biyu saboda ita na na maryam ba ta da aure kuma ta zo da ɗa ita kuma na na isha tana da aure kuma har ta mutu ma ba ta taɓa haihuwa ba so kaga wannan wani abu ne mai sauƙi wani kirista ya zo wajen wani malamin usul ya ce masa ku musulmai ba ku da adalci yace ce yanzu ya halatta musulmi ya auri kirista mace amma shi kuma kun ce bai halatta kirista ya auri musulma ba wannan rashin adalci ne sai ba shi amsa ita ma wasu take beri kiliya ba ta buƙatar ƙur'ani ko hadisi sai ce ai abin da ya faru shi shine ga mu musulmai mun yi imani da annabi Musa mun yi imani da annabi Isa na kuma ku yi imani da annabi Muhammad za mu aura mu to kaga inda ka jawo mai aya ta biyar aya ta biyar a suratul ma'ida ba zai gane ba ka jawo mai wal musanatu zuwa ƙarshe min al mu'minatu wal musanatu min allazina utul kitab aya ta biyar a suratul ma'ida an ka jawo mai wannan ayar ba zai gane ba so ala kulli hal daga cikin fa'idar ilimin usul shine zai taimaka maka wajen fahimtar hatta matsaloli na rayuwa yanzu idan ka ɗauki fitinar boko haram za ka ga daga cikin manya-manyan dalilan da ya sa boko haram ta ƙara ƙarfi akwai rashin fahimtar asali daga cikin usul na shari'a idan ka kalli nassoshin shari'a za ka gane cewa mafiya yawancin shugabanni a mutanen banza aka fi samu mafiya yawancin shugabanni mutanen banza ne idan ka fahimci wannan asalin ba za ka damu don ka ga wani shugaba ya yi hannu da mace ko ya runguma mace ba wannan yana daga cikin asalin da boko haram ba su fahimta ba har ya jawo musu ya fashewa shugabanni da kuma faɗa da su in ka karanta hadisa annabi sallallahu alaihi wa za ka iya fahimtar wannan asalin fa innahu man ya'ish fa fasayara khilafan kaseeran sayakunu ba'di umara yu'akhiruna as-salata an awqatiha fasallu as-salata fi waqtiha waj'alu salatakum ma'ahum subha da kuma hadisan fitan wanda Huzaifa bin al ya haddace wasu kuma bai faɗe ba da waɗanda ya bayyana da waɗanda bai bayyana ba su ala kulli hal fahimtar usul yana daga cikin abubuwan da za su taimaka maka wajen fahimtar rayuwa yadda ya kamata wani mutum ya ya zo yana mun magana cewa an kulɗinsu akwai ƙannansa waɗanda baya ba su abinci yadda ya kamata tumil sai ke ba su sai na ce mata asali ya waje bai ciyar da su ko bai waje bai ciyar da su ba ya ce bai waje ba wani ta bai kamata a zarge shi ba wannan ne so kaga wannan kashe-kashen malamai ne na wajib da mandub da sauransu to daga zarar ka ɗauka ka ɗora shi kenan kaga yanzu misali da a ce bayanai na masa ko wata aya na jawo mai ko wani hadisi ba zai gane ba amma kaga misali ne wannan very kiliya idan ka yadda cewa ba wajibi bane dama ya ba su 3 mil 2 mil sun ma ba wajibi bane to me laifin sa dan bai ba su ilimin ba saboda haka ala kulli hal wannan ilimin na usul fiqh yana daga cikin ilimin muka waɗanda suke da karanci a cikin al'umma dan haka ina ba da shawara cewa yana da tsananin amfani kowa ya iya bakin ƙoƙarinsa ya ga cewa ya koyi wannan karatu gwargwadon yadda zai iya kuma gwargwadon yadda mutum ya dage gwargwadon yadda Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya masa albarka ina ganin wannan darasi za mu taƙaita shi a nan Allah ya ba mu dacewa Allah ya sanya mu cikin bayan Allah na gari za mu ci gaba a wani darasin da zai zo nan gaba kafin lokacin nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu